assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa rafi'i darajatul wudu kashfin ummati wa ala nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam ina rashi da mutanen duniya gaba daya shirin da nake so fito in bayar yau akwai na yi. ko kuma ana takura maka rayuwa in makiyinka suna da yawa ba ka so su ci galaba a kanka kana tsoro kar su ci galaba a kanka zan baka sai a cinnaka da cinnaka ake yin sa ka saya akan kabarin maƙiyanka maƙiyanka maƙiyanka duka ka saya akan su cin naka ne yake yi ba ko kuma gara maguzawan da gara suke yi mutanen maguzawan na karanta a hannun wani a garin wannan biyu ba ma guje ya karantar da ni shi abun da ya koya mu ah, na gara ya koya mu tun da dama na san nashin naka sai ya juya gaya min saninsa na gara na gida idan kana gani baka da mabiya kana yin tunani kai kowa yana son ka baka da komai baka yin komai haka zalika baka da suna haka zalika baka da gobe wannan waye ne zai dame ka waye ne zai shiga ka ba? ka duba mahaukaci yanzu kowa masoyin mahaukaci ne kowa masoyinsa saboda me yasa ya riga ya bar abin da yake ba komai bane shi ba komai ba zai iya yin komai ba to wannan bai da maki in ka samu dokaka ko Allah ya baka wani matsayi billahi lazi zaka ga maki ya buru in kana jin tsoro barin baka sirri ni yana da shi bana yi saboda bana tsoron mutum akwai wani malami pastor ne ma yanzu haka yana kosin amma kwanaki da muke waya da shi yana Lagos ba na son kira sunan shi saboda ba na kiran suna a bidiyoyi na ba na kwatantan mutum a bidiyoyi na saboda me yasa aikin malinta secret ta gani ya kira ni a waya muna magana da shi ya ce min wai ni ina cewa ba na tsoro mai tsafi ba na tsoro mai gunki ba na tsoro masu bori ba na tsoro irin mayu haka ko da isko kai haka da masu aiki da ruhani menene na yi takama da shi na ce fes na yi takama da ubangiji ya ce hakika na ce kuma ina da mesa mai rai mesa mai rai ina da shi sai gare ya ce gaskiyan mai gida barin gaya maka abu biyu akan mesa inda na aje mesa na ba zan gaya ma, saboda babban secret gaskiyan zance amma zan gaya ma yadda za ka yi in ka ga dama kar ka ji tsoron barawa karka ji tsoron nan waje karka ji tsoron mushirki ko boka ko matsafi ko mugun iska karya ba zai shiga gidanka ba in har kuma an saci a ba gidanka dan gida ne Nan waje bai isa ba me yasa yana yi ta motan hawa na akwai nesa amma ban gaya ba za ka gani ba ba za ka ma ni a wurin nan nake aje na gida fatan me yasa da ce naka ko kuma bari ni bayana kan mesan tukunna sai in zo maka kan fatan nesa da ke naka makiyinka daya daya daya duk zaka tsaya kan kabarin su mene ka tsaya kan kabarin makiyinka wanda ya sa ka gaba ka ji labari ya mutu shi an sa shi a ƙasa eh to kai kuma kana raye ka tsaya kan makabartan shi ko baka je wajen jana'izan shi ba dai kana raye shi da ya mutu shi kenan ka taka makabartan shi tunda ka taka ƙasa shine ma'anar magana da cinnaka ake yi haka zalika ana yi da kuda ana yi da fatar mesa idan akwai mesa mai rai yanzu a gidan nan za ka nema tukunya ne na laka babba wanda ba zai matse shi ba sai ka ciro laka lakan da za ka nemo ba laka na baki bakin kogi ba za ka shiga cikin ruwa ne akwai ayi ruwa mai zurfi za ka lume sai ka ɗoko laka ba yaji ba fa laka za ka ciro da yawa ka saka cikin tukunya ka samu ƙaramin mesa mai karamin mesa a in babban ne zai tafi in karamin mesa ne sai ka saka cikin lakan ba ka saka ba sai ka nema tana tana ma alaka ake cirewa tana cikin hannu ka saka alakan idan kana so za ka rufe bakin tukunyan kana so ka ko mesan ya tafi zai dawo tunda akwai tana a wuri shi gani yake ya an sanya tana bari tafi ya bar su ko shekara nawa zai yi kuma kai ba za ka ce za ka ga inda mesa yake cin ba sai dai ana ruwan sama ko tsakiyar dare mesa yana da haƙori biyu ba wanda zai iya gani in ka ga haƙorin mesa duk rana da ka ga haƙorin mesa ko za ka mutu ko wani abu zai same ka ko wani ka zai mutu tabbas ranar za a yi zubar da jini ko ba kamar in ka ga farin kyankyaso ko kuma in ka ga kwaɗo yana hawa kan gini mai gida barin bar wayannan abubuwan bayar da fa'idoci idan na ce zan ma kwatance zan gama abubuwa da yawa da ba sani ba me yasa yana cikin tukunya a gidanka mai gida Ban ce ka je ka mesan su jira ba ce kullum ka je ka gaishe da mesan ba ce ka ringa yawa mesan salati ban gaya ba nace ka bari a gidanka ne abubuwa da yawa Allah zai shiga tsakaninka da su saboda me yasa yana da similar as ni ne na gaba babu hailikin namiji wanda ya san sirrin kan mesa ka ganshi yana talauci karya da sai dai baka san sirrin idan ni na yi niyya yanzu ko kuma na ga dama ko kuma abin ya dawo mu zan baka sirri ne wanda miliyan biyar miliyan shida ba zai samu ba? ni zan baka shi kyauta ka je ka yi wa kanka ka gane ne niyya Allah ya sa mu dace duk namijin da yake da nesa bari a gidan shi ka bar shi in ba ka ba zai zai zai sallah kan gawanka idan kana tsoron makiyinka kar su ci galaba a kanka kwata-kwata ko kuma ka ga yanzu Allah ya baka canji ka fara tara cinna ku za ka nemo ko ka kashe shi ko da ransu cinnaka dai cinnaka guda ɗari da guda biyu adadin alman guda ɗari da guda biyu adadin alman ka sa su a farin leda ka sake nemo guda sittin da shida adadin Allah Allah alman kudin wurinka zai zo na barewa ce wa maƙi bai isa ba ima roƙon Allah kudin ka kasa zama karyansa Allah din kuma zai kare ka daga shirin mutane ne saboda shi ya alcika shi ya halice masir rubu zai shiga tsakanin hada su duka wuri daya ce ne ba ka hada duka wuri daya ba ba ku da ba ka hada duka cin nakan a wuri daya ba sittin da shida, guda 66 da biyu ba sai ka nemi fatan nesa a kona kwaba da cinnaka za ka kashe cinnaka da kwaba su tare sosai ka kwaba tare sosai sosai sai ka nemi kwalban turare mai kyau ka juya duka a cikin kwalban turare ka zuba ruwa idan ka zuba ruwa kar ka na ce maka ka kashe cinnaka ka ɗauka wani abin cinnaka 24 hours yake yi yana mutuwa ko ka kashe shi ko ba kashe shi ba zai kuda 24 hours yake ko ka kashe shi ko ka kashe shi ba zai mutu cinnaka ba zai mutu ba sai ya aiki kuda bare bare mutu ba sai ya aiki ni ne na ba. kudan zuma yana shekara 24 shi ma yana mutuwa kudan zuma in dai kudan zuma na gaske ne yana shekara 24 sai ya mutu doki shi ma yana shekara ashirin yana mutuwa saboda me yasa doki idan ya samu shekara ashirin akwai wani haƙori a nan fika zai fito fika ne yake kashe doki doki yana nakuda kuma yana ciwon ciki kamar yadda mutane suke ciwon ciki mai gida barin shiga barin gama ce na kan karin shiga maka cikin doki in zo in yi bidiyoyi da yawa duk da ka tambaye da sin na sani zan maka zan baka hisiri ne akai ka rike ka karanta ka gani to ko ka kashe cinna ko ba kashe ba cinna ka tantu kawa sai ke yato duniya ka fahimta Ha, haka zalika cinna ka yana da amfani sosai amma barin kai maka na bangaren makiya in ka zuba turare kullum zaka fita zaka shafa turare amma cikin kayan sawa na gida kai kwana bakwai guda biyu kwana goma sha hudu ka ka taba shafa turaren ka duk wanda ya shiga rayuwanka sai dai zaka canza halakar da shi naka karkashin kasa fa yake fito in zai mutu ma karkashin kasa zai je mutu in makiyinka wanda ya shiga hanyar ka. Allah ba zai bashi kuma duk wanda ya shiga tsakaninka da kudinka ko ya cuce ka ko yana da niyan cutanka Allah zai hada shi da nasi Allah ya samu da wannan dafa yi ne babba da miliyoyi ma ba zai samu bayar ba don Allah ne na ba in ka zo wuri na ka jara maka tiraren nan zaka kashe kuɗi da yawa yanda na fara kai inda nake jara ba shi na gaya ma ba in ka yi haka shi ma na tsare amma yadda nake jara wannan ni ne nake yi kayan na Allah ya sa mu dace ina gaishe da mutanen duniya Allah ya sa